assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu a akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu fatir karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga ma'abuta alkur'ani innan lalina ya tulluna kitabar lahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya Allah yace lalle waɗanda suke tilawar littafin Allah mun yi magana game da karatun alqur'ani kai kokari a ce alqur'ani yana da lokaci a cikin rayuwarka ce alqur'ani yana da lokaci a rayuwarka idan baka iya ba ka tashi ka je ka koyi alqur'ani in baka iya ba ka tashi ka je ka koyi alkur'ani lokaci baya kurewa mu'mini matukar yana cikin numfashi ka samu lokaci a rayuwarka na tilawar alkur'ani da tadabburi na alkur'ani ko lokaci na koyon alkur'ani a rayuwarka cikin awowinka a samu lokaci na alkur'ani idan kai haka ka kyautata wa kanka idan ka yi haka ba ka zalunci kanka wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka taimaka suka ciyar daga abinda muka azurta su da shi a fili da aboyi yana daga cikin kurakuran da yau al'ummarmu suka samu kansu a kai. wato duk inda kaga Allah yayi magana akan ciyarwa yakan ce a fili da a ɓoye wa an faƙo suka ciyar sirran a sirrance wa alaniya ko a bayyane a wani gu ya ce kulli ibadiyar lalina amanu yuqimu salata wa وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله يتشو منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لعبادي الذين آمنوا الله يتشو كفتا مباينا وأن سكي إيماني يكيم الصلاة سسيد صلى وينفقوا مما رزقناهم su dinga ciyarwa suna taimakawa daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya Allah ya ce a sirrance da kuma a bayyane to duk inda Allah ya zo maganan taimakawa da tallafi da agaji yakan ce a sirrance ko a bayyane to matsalar da aka samu shine yanzu duk wani aikin alkhairi da wani zai in a bayyane ne sai a ce riyan Allah ya bashi lasisi a bayyane ko a ɓoye sani don Allah ya yi ko ba don Allah ba wannan tsakanin shi da Allah ne idan ya yi don Allah yinsa a bayyane ba zai cutar da taimakonsa jama'a mun fahimta? saboda karka ga wani yana ba da taimako ko yana waɗansu ayyukan alkairi a bayyane a ce toriye yake yi wannan na daga cikin mentality na mutanenmu da yawa hatta musulmai to duk inda ka gani a ƙur'ani Allah ya ba da lasisi ko a bayyane ko a sirrance in an yi a sirrance shi ya fi in tubdu sadakati fani in mahiya in tubdu sadakati fani in mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah yace in tubdu sadakati fani in mahiya Allah ce idan kun bayyanar da sadakokinku kun yi su a fili kowa yana gani fa in mahiya Allah ce ma dalla da sadakar mun karɓa kuma za mu yi sakayya wa in tukfuha amma in kun ɓoye wa tu'tu hal a kuka ba wa fakirai a ɓoye, fa huwa khairul lakum wannan kuma shi yafi Ka yi a sirrance shi yafi yi a bayyane daidai ne jama'a muna fahimta saboda karka ga wani yana aikin alkhairin sa a bayyana kace ai riya ne ai ba don Allah ake ba sanin don Allah ko ba don Allah ba Allah kadai zai sani sannan na daga cikin hikima da malamai suka ambata hmm. na ba da izini da ubangiji ya yi a taimako ko ayi sadaka a bayyane daga cikin hikimar akwai zaburar da wasu masu gani su yi wallahi ina gaya muku hmm. kun ga taimako kun ga ciyarwa yadda ka san kiran sallah haka yake wani lokacin sallah na gabatowa man sirat wallahi yana ankare wani kuma wallahi sai an kira sallan kafin ya ankara inda inda su zai ɓaci har za a yi sallan a gama wallahi san lokacin sallah ba kaga wannan dole sai an taimake shi da kiran sallah to wani ciyarwan wallahi sai ya ga ana yi tukunna ya ankara amma jama'a mun fahimta na'am wani yana ankare daga inda lokacin sallah ya gabato duk hankalinsa ya koma kan sallan wani wallahi sai an kira sallan inda laspikansu zai ɓaci bai ji kiran sallah ba har za a yi sallan a fito bai masan lokacin ya yi ba haka ne ko ba haka bane to haka ciyarwa yake wani yana ganin an yi sai ya zabura wani kuma haka zuciyarsa take ta'allake da yin taimakon yana tunanin yayi zai yi kaza yayi zai taimaka ta kaza yayi zai taimaka ta kaza jama'a muna fahimta to na daga cikin hikimar yin taimako a bayyane yakan zaburar da wasu to amma dai ko da dalili ka san dalili ko baka san dalili ba ba za ka hukunta shi da cewa ba don Allah yake yi ba jama'a mun fahimta abinda ake so a kiyaye musamman a daidai waɗannan lokuta hmm. da ake ciyarwa ko ake taimakawa hmm. ba daidai bane kuma a yi kobarin mutane a ɗauke su ana ba su sadaka ana yaɗa. jama'a mun fahimta amma abinda za a yi bohol za a yi makaranta za a yi wani aikin alkhairi don an bayyanar da shi ko waɗanda da a basu ne matuƙar ba bayyanar da su za a yi biskokinsu ya yaɗu wani ka ba shi abinci ka ɗauki bidiyonsa ka yada surkuwarsa za ta gani wani ka ɗauki abincin ka bashi shi yarsa tana da kishiya a gidan miji ita ma za ta ga baban wacce gashi a layi ana bashi abinci jama'a mun fahimta? tamma idan aka kiyaye waɗannan yinsa a bayyane wannan ba komi ba ne kuma Allah ya ba da dama a yi kuma kai ba ka da dama ka hukunta wani ya yi abinsa don Allah ne ko ba don Allah ba yadda ka gan mu a taren nan mm. ai Allah kaɗai ya san mai tara mu haka ne wani daga wata jiha ya taso domin ya zo ya ji karatu wani kuma ya zo ne ya lura da mashin inda aka yi sakaci da shi ya sata haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne هو أعلم بمن اتقى الله أكبر تو الله يسامو داش آمين زامو داش أفركم آية تتلاتين دات آية توسي الله يجي والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الله يتي والذي أوحينا إليك من الكتاب wannan da muka yi maka wahayinsa na littafi ba alkur'ani kenan ba hmm. huwal haqqu Allah ce shine gaskiya madarar gaskiya hmm. musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata dukkan littattafan da suka gabace shi alkur'ani ya zo ya gaskata attaura hmm. ya gaskata linjila ya gaskata zabura ya gaskata duk wani littafi da Allah ya saukar kafin shi kuma ya gaskata dukkan manzannin Allah da annabawan Allah hmm. kaga kenan alqur'ani karfafa ne gare su jama'a mun fahimta ah. Allah ce to wannan littafi na alqur'ani shine gaskiya hmm. inda za a ce me gaskiya lamba daya in kace alqur'ani kaci ah. domin maganan Allah ne zalika alkitabu Allah ce la raiba fi. Allah ce kun ga wannan littafi na al alqur'ani Allah ce ba ku kwanto cikin sa dar na shakka babu a qur'ani duk abin da ka karanta a cikin al alqur'ani wallahi in kaga bai zo ba lokaci zuwa lokacin zuwan ne kawai bai ba A wani gugu Allah ce wai in na hula kitabun aziz. A inna hula kitabun aziz la ya' titi ba tilo min, bai ni a da yahi min karshe, tanzirin min haƙƙi min hamid. Allah ya ce wai in na hula kitabun aziz. Allah ya ce ko wannan Alƙur'ani, wani irin littafi ne ga Garba, daga yau in ji Allah. littafi ne mabuwayin littafi ya gagari duk wani wadda ake ganin gagararre ne duk wani wadda ake ganin ya gagara sai da alkur'ani ya gagare shi duk wani kalubale da za a jefa ma larabawa da alkur'ani an jefa musu kasan shi balarabe na daga cikin abin da allah ya mai arzikinsa shine magana ah. magana <laughs> mafi girman mu'ujiza da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani to tunda abinda suka fi kwarewa akai zance Allah sai ya saukar da zancensa Allah sai ya saukar da zancensa duk ta inda za a kalubalance su an taba ce musu su kawo aya daya an fara da su zo da qur'ani irin wannan ya gagara wallahi ni jama'atil insa أيسها الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن Allah ce idan da aljanu da mutane da su haɗu gaba ɗaya duk a tara ƙwararrunsu masanansu masu iliminsu ta kowace fiska aljanu da mutane ala in ya atu bi misli hadal qur'an su zo su shiryo littafi kaman qur'ani la ya na bi misli Allah ta wallahi ba su iya zuwa da kwatankwacin sa walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira koda kuma sashi na taimaka ma sashi masanan aljanu da mutane su zo alqur'ani ya gagara zuwa Allah ce to a zo da ayoyi surori goma قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يتي فأتوا بعشر صور مثله مفتريات الله يتي تؤذون سوروري قوما تند قرآني دريه دريد سوروري دريد شاولكو نعم sun gagara الله Allah ce قوما a zo da goma سورة gagara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله يتوى السورة ده irin na ƙur'ani ɗaya sura ɗaya kamar inna a atsayina kalkautar ta gagara zuwa Allah ya ce ai tun da kuka gagara hmm. Allah cikin ba da a iya zuwa da shi <clears throat> ba za ta zuwa su larabawa saboda bala'in zance yadda kasan ake cin kasuwanni hmm. haka su suke cin kasuwar magana amma haka ƙura'ani ya fita salin adam a soka ba zai soku ba hmm. a zo da irin shi ba zai yiwu ba gaskiya da gaskiya ke wabil haƙƙi an zalnahu wabil haƙƙi nazala Allah ya ce wabil haƙƙi an zalnahu wabil haƙƙi nazala mun saukar da shi da gaskiya kuma da gaskiya ya sauka eh, gaskiya da gaskiya sai alkur'ani hmm. a wani gu ya ce inna hadha alquran inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahun ajaran kabira Allah yace inna hadha alqur'ana Allah ce lalle wannan da ke gaba gare ku yahdi lillati hiya aqwam ay yahdi ila tariqati allati hiya aqwam Allah yace yana suwa, yana nusarwa zuwa ga tafarki mafi kololon dacewa da alkhairi in dai zaka rike alqur'ani Allah yace zaka kulli yahdi lillati hiya ahsan yana shiryasuwa zuwa ga hanya mafi kyawu mafi dacewa wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajaran kabira hmm. sannan yana bishara ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka masu kyau cewa suna da babban sakamako ranar alkiyama shine gidan aljanna to yadda muka siffanta ƙur'anin nan a ce kai baka iya ba ai an sha da kai ai an sha da kai ka tashi ka koyi alƙur'ani ka kuma ba mu alkur'ani lokaci a rayuwarka ka yi ƙoƙari wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani idan ana karanta alkur'ani ko kana karanta alkur'ani kana iya tsinkayo zuwa ga saƙonnin da alkur'ani ke ɗauke da shi ya zama nurun alalu. Allah ya samu dace Allah ya ce inna Allah bi ibadihi la kabirun basir lalle Allah game da al'amarin bayinsa masani ne kuma yana ganin abin da suke duk abin da muke yin nan Allah yana ganin hmm. kuma masani ne hmm. ya san manufar kowa duk abin da kake so ka cimma Allah ya sani duk inda kake so ka nufa Allah ya sani duk inda kake so ka duk abin da kake so ka cimma Allah ya sani shi yasa shi kadai ne zai iya hisabi shi kadai ne zai iya hisabi domin shi ne yake da masaniya ciki da bai a kan kowane halittarsa hmm. duk yadda za ka san wani ko ɗan da ka haifa ne za a iya zuwa maka da labarinsa wadda baka taɓa tsammani ba za a iya zuwa maka da labarin matarka baka taba tsammanin haka ba ita ma za a iya zuwa mata da labarin mijinta bata taba tsammani ba akwai wadda za a zo ma Allah da labarin sa wadda Allah bai taba tsammanin haka ba hmm. ashe Allah shi ne shi ya kadai ya cancanta yin hisabi duk wanda zai hisabi ba zai iya maka adalci ba zai iya maka adalci ba zai iya maka adalci Allahu akbar hmm. idan yi maganar hisabi hmm. sai na tina abin da ya faɗo mu hisabin shugaban da aka zub da jinin wani a ƙarƙashinsa wallahi wallahi wallahi malam kaga mutanen nan wallahi abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne sun nemi mulki sun hau kujerun mulki ba su san komai akan mulki ba galibi banda burace-buracensu su na rayuwar duniya wallahi idan aka kashe mutum ɗaya a karkashin mulkinka mutum ɗaya kai ne jagora yana karkashinka na rantse da Allah turnukun da za ka gani ranar alkiyama ya wuce lissafi duniya ahwanu duniyar duka inda za a fidda mutanen ciki duniyar duka da gidaje da bankuna da kasuwanni da bishiyoyi da komai a banka mata wuta a konata ta Allah ya ce yafi mun a kashe mutum daya a gasa duniya duka duniyar yau ba duniya Allah ce ya fi sauƙi a gun Allah duk dukiyar da take duniyan a gaza ta a tafiyar da ita a lalata ta Allah ce ya fi a rasa mutum ɗaya kana zaune kai ne shugabansu waɗannan mutane abinda ƙasa take da shi ko jiha take da shi na tsaro na rayukansu da sauransu yana hannunka a ce an kashe mutum arba'in duk abin da al'umman nan za su rayu da shi iliminsu kiwon lafiya duk abin sai ka sa hannu ya fita a zo maka wani mutum wani mutum daga cikin mutane wani mutum daga cikin mutanenka a ce an kashe shi bisa zalunci yau je ka ko ka yi iya ƙoƙarinka kawai a kira ka ka ba da shaida a ranar alkiyama a tashin hankali a kira ka kawai ka ba da shaida a ce akwai mutane kaza da kake mulkansu yaya aka yi aka cin musu kana shugabansu yaya aka yi aka isa kansu wani yunkuri kai kar a isa kansu watakil kai kana mulkansu ne ma baka san magarin da suke rayuwa watakil baka taba zuwa ba kuma kai ne shugabansu to ka kaddara ko da ka fita ko da ka fita ko da ka fita a tsayi da kai kawai ka yi bayani amma za ka yi bayanin ko ba za ka yi ba haka annabi ya ce wallahi abin tashin hankali ne ka tausaya ma al'ummar ka tausaya wa shugabanni fal amir alladhi ala nas ra'in a wata riwaya fal imam ra'in annabi yace shugaba amir da yake jagorantar mutane ala nas wanda shine shugaban su jagoran su ra'in kiwo aka bashi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Allah ce kuma za annabi ce za a tsayi da shi a tambaye shi akan wannan kiwon ranar alkiyama kai ne aka baka kiwo na shanu ko awaki ai saboda ka gane kwatancen da kyau yasa annabi ya bada misali da kiwo a baka shanu ka tafi kiwo da su guda goma ka dawo ba biyu kuma ka ce ba za a tambaye ka ba a baka tumaki guda ɗari ka tafi kiwonsu ka dawo ba biyar kuma ka ce ba za a tambaye ka ba kuma duk cases da za a yi filin alkiyama abu na farko awwalu ma yuqda bainan nas annabi yace fi dima kes na farko kesa kesan farko da Allah zai fara a filin alkiyama jini anything to do with blood in dai abun ya shafi zub da jini in dai abun ya shafi zub da jini daga kansa da a faru kafin a zo kan wani ya ci bashi bai biya ba kafin a zo kan wani ya danna haƙƙin matarsa kafin a zo kan wani ya danna haƙƙin wani kisa-kisai na kashe-kashe da sare-sare wallahi su da a fara idan an zo hisabi na ayyuka ibadu da sallah da a fara amma ana shiga rigingimu da kisa-kisai jini akwai shugaban da shi ɗaya za a ɗaga mishi jinin kamar mutum dubu a ce yi bayani ya aka zubta jinin wa'in mutane in anguwa ce ai kai ne mai kiwo wato ka fahimci kai fa shugaba ko gwamna ko wani jagora kai fa mai kiwo ne mutanen nan da suke bacci a gidajensu su aka baka ba anguwar da za a shiga a yi ta'addanci ba a kira ka ba a ka na mai kiwo ba mai gadi ba kenan za a tambaye ka ya aka yi kabari aka shiga anguwar dama waɗanda kake kiwon baka tsara yadda za a tsare su daga farmaki ba shi yasa annabi ce duk wanda ya mulki mutum goma yayi sama a daure da chain zai zo gaban Allah ranar alkiyama sai dai adalcin sa ya kunce shi duk abin da jihar take samu ko kasar take samu a rasa wallahi yafi sauki a ce an rasa ran mutum guda to amma a wannan hargitsi fa da ake ciki mm. bai hana su su yi birthday ba mm. bai hana su yi birthday ƴaƴansu ba mm. bai hana su ayi gangamin bikin jam'iyya ba bai hana duk wa'ina abubuwan duk bai hana su ba kuma ba su so su ji ana magana yanzu wadda ake kisa irin wannan kashe-kashe a jahohinsu gwamnan ya kamata ya ce zai bade? ya kamata ya kamata shugaban kasan ya ce zai birthday din matarsa ko nashi ko na yayansa a kashe jami'an tsaronka a kashe farar hula a kashe mata a kashe yara a tafi gudun hijira duka wani birthday za ka yi wani gangami za a yi to a haka ana wannan kashe-kashen akwai wadda za ka gan shi abun taro an sa kiɗa yana rawa amma dai ko ka yarda ko kar ka yarda inda kisan nan ya shafi ɗansa ya isa ya je ya rawa ya isa ya je ya yi baɗe in matarsa tana hannun bandit ya isa ya je ya baɗe ya isa ya yi rawa a mai kira duk za a farke wannan abu duk za a farke shi duk za a farke shi duk za a farke shi jini jini yadda ubangiji ke fada a game da zub da jini akwai matar da ya kai ta na mafi akan kyanwa kyanwa ba mutum ba kyanwa kyanwa saboda an kashe ta ta hanyar zalunci kyanwa an yi sakaci da ranta sakaci da ranta ta mutu Allah ya ce bai zai bari ba bare mutum kun ba ma 'ya'yanku cikakkun tsaro kun ba wa matanku cikakkun tsaro kun ba ma kanku cikakkun tsaro dukkan kamen nan ba za a kama maka da wani abu ba waɗanda kuke yi kuke rawan da bazarsu su kuma kun bar su a zube ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da makka ta yi zafi hmm. aka addabi sahabbansa a buge wannan a azabtar da wannan da garin ya yi zafi sai ya tara sabon ya ce musu ku tafi habashi ba hijira ba kenan hmm. ya ce ku tafi mu muna nan a makka eh, ya ce musu ku ce in waje ya yi sauki zan ce ku dawo shi yana makkan to yanzu ana abun a jiharsa ko a ƙasarsa shi kuma yan baya gari haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to shi annabi yana makkan da zafintan da ta yi sai ya kwashe talakawansan sai ya kai su ya ce su tafi habashi su je su za a riƙe su a kula da su ya ce ku zauna abin in waje ya yi sauƙi zan ce ku dawo to yanzu kafin ka ankara shi ya bar gari haka ne ko ba haka ba ka duba annabi lut hmm. ranar da za a halakar da kafiran al'ummarsa hmm. maɓarnatan mutanensa da za a fita duka talakawansa a gaba ya sa su shi ne mutum na ƙarshe a baya fa'asir ibadi? ahalika من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد gaba الله يتي كساس أقبا سيتي واتبع أدبارهم kai shugaban kai ne mutum na ƙarshe a baya haka aka sa su a gaba talakawan suna gaba shi shugaban shine mutum na ƙarshe a baya za a je a haɗu da Allah kar ka ɗauka fa'a wai ko jiha ko wani abu kaga hatta irin makarantu wannan mm. a ce an tashi a makaranta firamare ko wani abu da sauransu hedi master bai kamata ya bar makarantar ba sai yaransa duk sun gama tsallaka hanya saboda yanzu amanar su a su yi. idan uba na da complain yanzu ko ɗansa ya zo gani sai ya nemi izinin principal ko master yanzu a makaranta shine ubansu amma ku je ku kintsana ku ku tsare ku saki al'ummar كسري الأمرك كسكي الأمرك إن الله بإباده لكبير بصير تسي الله يجي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور wani kauye da aka fitar da bidiyonsu barayin sun shigo to suna gudu tana jan 'ya'yanta in wannan ya faɗi ta koma ana ta gudu ta koma ta je ta jawo shi in wannan ya fadi ta koma mijin kuma an kashe shi tana jan 'ya'yan wannan ya faɗi ta ɗaga wannan ya faɗi ta ɗaga wannan ya faɗi ta ɗaga kuma tana da shugaba tana da jagora tana da wadda Allah ya danka mishi hakkin tsare jininta da mutuncinta to banda jami'an tsaro da za a je a salwantar da rayuwarsu abin mutum ne da a kashe shi ya fita wannan aikin don ba mu al'ummarsa da ƙasarsa kariya a nan za a kashe shi sai ya shekarar biyar benefit ɗinsa ma ba a bashi ba ashe wadda aka kashe shi a irin wannan furmutsin ai bai kamata a yi awa ashirin da hudu ba a kawo ɗaukin gaggawa wa iyalansa ba to matarsa sai ta shekara uku tana struggling maganan benefit ɗinsu da 'ya'yanta kai in an yi rashin sa'a ma garin zirga-zirgar neman benefit din mijintan a nemi a yi zina da ita mijinta aka kashe jami'in tsaro ne yanzu ta tashi da ƙananan yaranta tana bin baya yanzu wadda aka kashe mijinta soja ko ɗan sanda ya kamata matarsa he bi kafa ya kamata matarsa he bi kafa to wata haka za ta yi shekara rim ta je gidan gidan ta dawo ta je wajen a ce aje nan aje nan aje nan aje nan aje nan wani benefit din ma kafin a fit da shi sai an nemi a yi alfasha da ita to ina al'umma nan ina al'umma nan to haka ne to kuma sai suka haɗu da wawayen talakawa wallahi wawayen talakawa haka ne haka ne yanzu wadda yake rayuwa hmm. a irin wannan society namu yana bukatan a bashi mashin ya yi zaɓe yanzu wannan bala'i da yankinka yake ciki yanzu kana bukatar a baka kuɗi ko mashin ko mota saboda ka yi zaɓe to yanzu in gobe da su yi taro haka da ka gan duk talakawan ne da singlet ɗinsu da face cap ɗinsu a kansu su bautar da ku su kawo 'ya'yansu ma su bautar da ku haka ne to banda wawa waye zai zai irin wannan rayuwa? haka ne Allah ya ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا min ibadina. Allah ce sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani alladhina astafaina min ibadina ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu waɗannan bayi da aka zaba zababbu sune al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma awrasna alkitaba allazina na min ibadina Allah yace sannan sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu waɗanda aka zaban sune mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk cikin al'ummomi mu ne mafi darajar al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله يتي كنتم خير أمة أخرجت للناس كوني ما في الخير الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يتي كوني الأمة كرشي أباين كسا أما كوني دا كفار شقاء الجنة الله أكبر bayan an gama duk abin da da a gama wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai muminanta sun shiga aljanna kafin muminan mutanen annabi nuhu masu shiga aljanna <coughs> ummatan wasata Allah ce to sai muka gadar da wannan littafi na alkur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayu mun yi dogon bayani a baya game da zaɓi shi Allah in zai zaɓi bawa zaɓi to zaɓi ne na addini zaɓi ne na addini jama'a mun fahimta in Allah na so ya ɗaga darajar kai zaɓe ka sai ya sa ka a layin addininsa haka yake da ya zo zaɓar wannan al'umma mm. sai ya zaɓe ta da alkur'ani sai ya zaɓe ta da manzan Allah Sallallahu alaihi duka bi alkur'ani hmm. in ana maganan an zaɓi wani hmm. to da ka samu ba wai kuɗi ko mulki aka ba shi ba ah. addini aka ba shi ah. inna Allah astafa adama wa nuhan وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله يتي inna Allah hasdafa Adama wa Nuhan Allah ya zaɓi annabi Adamu da annabi Nuhu to kuɗi aka ba su ko mulki addini da aka zo ɗaga manzo na farko a bayan ƙasa manzo annabi Nuhu aka fara ɗagawa to kaga da Allah ya zo zaɓen shi sai ya zaɓe shi da manzanci jama'a muna fahimta? domin zai yi rayuwa yanzu tsakanin karɓan wahayi da isar da wahayi da kuma aiki da abin da aka mishi wahayi wa ala ibrahim mm. Allah ce kuma mun zaɓi familin annabi ibrahim mm. wa ala imran da kuma familin imrana mm. shi ma annabi ibrahim Allah ya ce wa man yargabu an millati ibrahima مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ الله يتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه الله يتي با wanda zai kiyamaci hanyar annabi Ibrahim tauhidi kenan ya ji layin bai mishi ba hanyar bata mishi ba illa man safiha nafsa Allah ce sai wawa sai wadda ya wautar da kansa bai san ciwon kansa ba Allah sai ya ce walaqad istafainahu fi dunya hakika mun zabi annabi Ibrahim a duniya kun ga ma ai ba kudi ko mulki Allah ya bashi tauhidi da addini Allah ya bashi wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira yana daga cikin salihin واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الله يقول واذكر عبادنا ka tuna bayinmu ibrahima wa ishaqa wa yaquba Allah ya ce ka tuna annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqub ba an ce wa ala ibrahima ba kaga duk suna cikin ala ibrahim wadkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar Allah yace masu naci da himma wajen bautan Allah wal absar Allah yace kuma ga wayewa na addini na'am inna akhlasnahum bi khalisatin Allah yace mun keɓance su da wata keɓantacciyar ɗabi'a ko hali zikirar dar Allah ce shine tuna lahira wa innahum indana laminal almustafain al Allah ce kuma duka zababbu ne nagartattu a wajenmu kun ga su ma Allah ya zabe su to Allah in yana so ya zabe ka hmm. ya daga darajar ka sai ya saka a layinsa Yamusa. Kala ya musa, nasi. Birisa lati na shakiri. Allah ya ce kala ya Musa ya kai Musa innis da fai tuka allan nasi na zaɓe ka akan mutane. Sai ce birisa lati wa bikala mi. na zaɓe ka da manzanci na da kuma yin magana da kai ba Allah ya yi magana da annabi Musa ba mm. wa kallama Allah Musa kilima. Allah ce to na zaɓe ka na baka manzanci na zaɓe ka kuma ina magana da kai kai tsaye to ga zaɓin Allah sai dora ka alayinsa shi yasa ga addini nan da kake da ake ce maka ustaz ustaz mm. wallahi kai ta godiya ma wani da izgili zai ga maka kai godiya ma Allah a ce kai inda ma aka san ka dama ustaz ne ka san akwai da ko wucewan shi aka gani an san lokacin sallah yayi kai wannan ya ya kasa ya sayar domin shi yanzu ya zama wani sha'ira ya zama wani alama na addini akwai wanda ko wucewa kaga yayi kasan lokacin sallah ne haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to ka yi ƙoƙari ka yi godiya ma Allah a kan arziki da Allah ya maka na kula da addini kuma ba wayonka ba ne ba dabaranka ba hmm. saboda ka an je ana mitin duk wanda zai kira ce ustaz ka ce na'am eh, ka ce na'am ba ƙauyanci ba ci baya a ciki shi ma inda izgili yake zai gane bambancin shi da ustaz bayan an kwanta a kabari eh. amin yana daga cikin fallasan da lahira take yi kafidatun rafi'a waɗansu a duniya ba kowa ba ne Allah ce ana tashin duniya sai su zama kuma mastuti wani kuma shi wani ne a duniyan ana tashin duniya ya zama ba kowa ba kafidatun rafi'a tana kaskantar da wasu tana ɗaga wasu duk inda ka ga mai addini in yana addinin nan tsakanin shi da Allah wallahi yalla koi ne bayan an yi tashin kiyama Allah amin amin Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina sai muka gadar da wannan littafi na alqur'ani ma waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu kenan ka gana daga cikin zaɓin da Allah ya mana sai ya bamu alqur'ani to sai aka ce wannan al'umman Allah ya zabe ku zaɓin da ya muku ya ba ku alƙur'ani kai kuma kana cikin al'umman sai zan ba ruwanka da ƙur'ani kasan akwai wadda ko ɗakin ɗalibi ya shiga ya ga littattafai zai ce to ka duba ƙur'anai saboda shi ba iya ma mace ƙur'ani da wani littafin da ba ƙur'ani ba sai ɗakin duk ƙur'ani ya <laughs> eh to kaga ai rayuwa ta yi gardama in dai ba za ka iya ganin ƙur'ani ka gane ba to ai rayuwa ta yi gargama to idan kuma al'ummar ita ce al'ummar al'ƙorani to ka gana daga cikin zaɓi kuma gangariya a al'ummar kuma a ce Allah ya baka ƙur'ani domin dama wannan shi ne matsayin da kuka taka a cikin al'ummar an fifice ku an zaɓe ku an gadar muku da littafin alkur'ani an ba ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon jama'a mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya ce to wannan al'umma da aka zaɓe ta aka gadar mata da alkur'ani hun zalimun linafsi ya Allah ya ce a cikinsu akwai masu zaluntan kansu wa minhum muqtasidun a cikin su akwai kuma waɗanda suka ta, suka takaita ‘yan tsakiya ba su haura ba ba su yi baya ba wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah Allah ya ce to akwai kuma da suka tsere bintin kau wajen ayyukan alkhairi da izinin Allah Allah ce haka al'ummar take amin haka al'ummar take akwai zalimun li nafsi malamai suka ce zalimun li nafsi shine wanda shi wajiban ma bai tsare su ba kuma koyaushe yana cikin haramtattun abubuwa kuma yana cikin al'ummar annabi alaihi salatu wassalam ya dai imani to amma harkokinsa na sabon Allah yana cikinsu wajibai da aka ɗora mishi yayi watsi da su wa minhum muqtasidun to akwai kuma 'yan tsaka tsakiya shi kuma duk wajiban da aka dora mishi ya kiyaye amma dai babu sunnoni da mustahabbai na'am saboda ka azumi daga ran da aka gama ramadana kuma sai wani ramadana na'am ya <laughs> bango da bango ke in yi sallan farilla shi ken a waɗansu na filifili duka ba ruwansa. haramtattun abubuwa kuma ya kaurace musu amma dai makaruhi da sauransu kuma ana dan tabawa to ke kenan Allah ya san mutane yanzu ana lissafin nan kowa ya san kansa haka ne ai shi ne balil insanu ala nafsi basira to wa zai yi hisabi in ba Allah ba haka ne wani kawai ustaz din ne zaka ganshi amma tsiyar da yake tsulawa wallahi haka ne haka ne to shi yasa Allah ya ce inna ilaina inna ilaina iyabahum ko summa inna alaina hisabahum ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum Allah ya ce hisabi a bar mun kayana kawai <laughs> eh ai in kai da ka yi hisabin mm. wani ma sai ka gama shirya mishi kawai za ka ce ya wuce in ka ga wani tsayen ka ce ah, ah, ah. <laughs> haka ne saboda baka taba zaton haka ba yau haka ne Allah ya yafi mana Allah ya yafi yin Allah ya mana sutura Allah ya mana sutura Allah ya mana sutura duniya da lahira eh. Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah to akwai kuma wanda sun tsere cikin alkhairi da izinin Allah amin wajiban an yi su na filfilin sunnonin an yi su mustahabban an yi su haramun ɗin an ƙaurace mishi makaruhin an ƙaurace mishi halal ɗin ma ana taka tsantsan Allah <laughs> sabiqun bil bi izinin Allah cikin su e akwai abun da halal ne ya halatta ya halatta hmm. to amma kuma akwai wuce gona da iri a cikinsa akwai wuce gona da iri to ana tsantseni halal din ma a yi amfani da shi gwargwadon bukata kar a wuce gona da iri jama'a mun fahimta? Allah sai ya ce sabikun ta bi izinillah da izinin Allah hmm. zalika huwa fadlul kabir hmm. Allah ya ce to wannan shi ne babban rabu. ka samu kanka a cikin wannan al'umma ka samu kanka a cikin nagartattun al'ummar Allah ce ka dace da falala babba mm. Allah ya samu na cikin waɗannan masu dacewa to jama'a sai mu kwana ana gobe Allah ya kai mu sai mu shiga cikin fadlul kabir din ta <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu amin